wajatar da kai gabarin haram fil halali ma yi guni anil haram bai yi wa Allah haramta abu kuma ya tsuke gaba daya sai kaga ya halatta maka waɗansu abubuwa Allah ya halatta ya haramta shan giya sai ya halatta kayan sha abubuwa tsewa lemo iri-iri jus iri-iri madara iri-iri hasali ma sun suka fi yawa kayan daɗi iri-iri da Allah ya halatta in za ka lasafta abubuwan da allah ya haramta na sawa a jiki na ci na sha sai ka ga su ne 'yan kaɗan abubuwan da allah ya halatta ma ba za su iya kidayewa ba wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an sun stawa ila sama to haka da allah ya haramta zina ya kuma haramta hatta nazar kallo na sha'awa ilal ajanabiyya wal iyaz billah zuwa ga al'ajanib matan da bai halatta gare ka ba daidai da kallo wa kullil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasnaun wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa ya yahfazna furujahunna har zuwa ƙarshen aya Allah ya haramta hatta kallo amma sai halatta maka aure kuma mata hudu kuma ya halatta maka al'istinta da duk abin da za ka iya gani don ka gamsar da kanka Allah bai haramta maka ba zalika fadlullahi azza wadda Allah bai tsuke rayuwa bai takurawa al'ummar musulmi ba inna ma abin da yake so tsafta komai a sasha inda ya dace a mahallin da ya dace a gurin da ya dace ba rayuwa irin ta dabbobi ba ba rayuwa irin wadda ba ta da tushe ba ta da asali ba komai Allah yana so ya tafi a tsafta a daidai to da ka sai da Aisha tana wannan bayani cewa annabi yana wanka da iyalinsa kenan ya nuna halaccin kowa ya ga jikin juna sannan annabi ya faɗa hatta daga dangane da wankan gawa annabi ya ce da za ki mutu aisha da na wanke ki ya dawo kansa ba lafiya sai ce cewa wa ra'asa ma'ana ita ya same ta ita ma kanta yana ciwo sai annabi yake cewa bal aini ne ya kamata in ce wayo kaina ke ne zai dame ki da za ki rasu a ce ni na wanke ki ni ne miki likafani ni na kai ki makabarta malamai suka ce wani ya nuna halaccin ma'aurata su kadai Allah ya halarta su wanke junansu amma maza su wanke maza mata su wanke mata sai da ya halatta ga ma'aurata yi wa wanka wa junansu wankan gawa ga duk wanda ya riga mutuwa a matsayin halatti to balantana kuma ana da rai to tace wankan ma kuma na janaba to me take so ta fitar shine tana so ta fitar da farko halattin yin hakan babu wani haramci namiji amfani da ruwan da mace take amfani da shi ko mace tana amfani da ruwan da namiji yake amfani da shi a lokaci guda ko wani ya gama yayin da mun yi bayani a baya ba haramci ba ne annabi ya ce ruwan aishi ba ya zama janaba kamar da hadisin zainab ya karantar da mu a baya aisha ta ce har ma hannayenmu na sabawa wani lokaci suna haduwa a wajen ibar ruwa ɗin kai wani lokaci ma takan ce da'ani da'ani ya rasulallah bar min rage min ruwan rage min ruwan duk wani ruwa ruwayoyi sun tabbata dangane da wannan hadisi ɗin Allah ta'ala ya samu dace wa ana bi huraira radiyallahu anhu qala قال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة janaba a ƙarƙashin kowane gashi akwai janaba fagisilu sha'ara da aka ku wanke gashi sosai wa an bashar kurika tsabtace tsaftace fatar jikinku rawahu abu dawud <coughs> al-imam abu dawud ya rawaito wa tirmidhi da al-imam tirmidhi wa da'afahu amma duk su biyan al'imamu abu dawud suleiman ibn al a as ya tabbatar da hadisin bai inganta ba shi ma al'imamu turmudi a cikin sunanin turmudi shi ma ya raunana shi da aka duk su biyan da suka rawaito wa da'afahu sun ce bai cika sharuɗan da malamai ke nema ba dan malamai suka ce a cikin hadisin akwai wani mutum mai suna al-haris ibn waje al-haris ibn waje malamai sun tuhume shi cewa da ifi ne munkari ne yana rawaito hadisi ya saba wa siƙoƙi amintattu malaman hadisi shi kuma bai kai ahalin abin ba to kuma shi ya kaɗaita da rawaito wannan ruwaya din firmidi ya ce laisa bi ahalihi ba ahalin abin ba ne ya ce don lana a rikuhu ba mu san wannan hadisin ba sai ta hanyarsa shi kuma ba ahalin abin ba ne da hakan aka samu mutum da isi ne shi ya rawaito hadisin da sikoki ba su rawaito ba sai zanto hadisi ne munkari kuma gashi shi shi kadai ya rawaito amma idan sika ne ya kadaita da rawaito hadisi za a karɓa ruwa ya sifa makabula idan mutum sika ne kuma ya kadaita da ruwaya za a karɓa babu wani matsala ko ya kaɗaita da wani ƙari za a karɓa to amma dai a takaice <coughs> mai hadisi ke nunawa yana nuna ta'amimul jasadi bil ma'i game jiki da ruwa don yi bayani cewa malamai sun ce rukuni biyu ake nema game da wanka shi kenan janaba ta kau rukuni na farko sanda ka ebi ruwa ka shiga banɗaki da niyyar wankan janaba ne a ranka ba da niyyar kawai ka watsa ruwa ne don ka ji sanyi ka ji daɗi ba a'a inna mal'amalu bin niyyat ko bin niyya sannan abu na biyu shin ko ina a jikinka ya samu ruwa eh to shi ke ce wanka ya tabbata ko da ba abu waccan sifa ba da muka faɗa sifatul kamal an samu sifatul ijza to shi ne yake cewa wai a kowanne zirin gashi akwai janaba ya ka wani hadisi da bai tabbata ba amma dai a wanke ko ina sai dai al'imamu bin hajar a cikin atalhisul hadir ya kawo wani hadisi daga saidina ali cewa lalle a kowane gindin zirin gashi ya kamata a kula da shi idan ruwa bai samu ba za a yi wa mutum kaza da kaza ma'ana azaba za su yi samun gurin kama an samu lam'a kenan so da aka dai ko ya taɓa ruwa ita kuma lafazin bashar bashar jam'i ne na basharatu da wato a matsayin ta'ud tasniya marbuta bashara wannan fata zahirin fata ta jikin ɗan adam da kake gani azahiru zahiru min jildi ita ke ce ma bashara in suna da yasa ce kawai bashar ba sai an sa ta'un din ba da za ka ce a tsaftace ta ma'ana a wanke ta a cuɗa ta ce da ba za a samu lam'a ba ba kawai watsa ruwan za a yi ba shine fagasilu a sha'ara, lalle ku wanke gashi matanku da mazanku ku tabbatar gashi yawonku wa anku lafazin anku daga annaki annaki mai tsafta wato wanda ya samu nazif mai tsafta sosai to wa anku ku tsaftace fatar ku to da aka jiki ko ina ya samu ruwa ba lum'a malamai suka ce wajibi ne gama jiki da ruwa ta yadda ko'ina jikin mutum sa'ad da ya zubar da wannan janaba jikinsa ya ji daɗi ya amsa jin daɗi to ko'ina shi ma wajibi a taɓa shi da ruwa bayansa da ko'ina ya tabbatar ruwa ya shafi ko'ina kama ta ɓangaren ruwa sai a ce hadisin da inganta wali ahmad imam ahmad shi ma da ya rawaito an aisha daga sai da aisha radiyallahu anha nahawuhu kamar kwatankwacin wannan wa fihi rawin majhul dai akwai wani rawi shi ma majhul rawin da ba a san shi ba abinda ake nufi da ba a san shi ba a gurin malaman hadisi shine suna cewa aljahalatu jahalatani jahalatu la'aini wa jahalatu hali a gurin malaman hadisi sai ce ce to jahala mutum ya zama unknown ba a san shi ba to kala biyu ne ko dai majahulin aini malaman hadisi ba su san shi ba a harkar hadisi ba a san waye shi ba hakan kuma yana faruwa ne in an ga mutum ya rawaito hadisi sau ɗaya tak sai a yi bincike a kansa a ce to wane ne shi ba a san shi ba da haka duk isinadan nan na duniya da kake ji sai da malamai suka yi bincike a kai suka san kowa da tarihinsa da garin da aka haife shi da malamansa da san da aka haife shi da inda ya mutu da komai an san tarihin kowane ɗan adam don a san wane ne shi da zarar an san shi kuma an gano shi an sace ganin yayi wata ruwa ya sace to an san shi ne din nan wanda ya rawaito hadisin nan na guri kaza in kuma babu sai a ce hadisin sa kwaya ɗaya ne katal da sai a ce to jahala ta kau jahalatul ayu da saura jahalatul hali yanzu an san shi an gano shi Ɗan gari shi ga malamansa ga inda ya karatu to yaya kuma halinsa su waye suka ba da shaida akan mutumin kirki ne in an ba da shaida akan mutumin kirki ne yaya karfin shi da amanarsa da kiyaye karatun shi duk sai an san wannan to idan an san wannan sai a je a karanta littattafan da aka wanke shi a je a karanta aljarhu wata adil ilmul jarhi wata adil wani malami ne ya ba da shaida a kansa cikin malamai magabata masu tsoron allah ya ce wani mutumin kirki ne ba shi da matsala a karɓa hadisinsa ba shi da kuma matsala wajen adala da hadda in ku aka tabbatar yana da matsala ta neme shi a cikin addu'a fa'u rauna na can in an za a neme shi ke wani ai da iti ne ga inda wani ya rauna ne shi ga inda wani ya rauna ne shi to yanzu an san halinsa da an gan shi a cikin sanadi ta ce ai akwai wani to idan duk babu wannan ba jahalas babu aini babu hal duk ba sani wasu a ce akwai wani rayu majahuli malaman hadisi ba san halinsa ba ba su kuma san wane ne shi ba ko da duk ya fi kowa kirki a duniya a ilimin Allah tun da su ba su ne ce hadisin da isi daga cikin dalilan da kan sa a raunan hadisi sai a ce aljahala rashin ba a san mutum ba ba shi da kirki ne sai a ce ba a sani ba tun da ba a ga wanda ya wanke shi ba ba a ma san ainihin ba in an san ainihin ɗinsa ko ba a san halinsa ba to sai a yi waje da hadisin a ce a ajiye shi gefe har sai an gano waye shi guda kan haka ce wa fihi rawi majahul akwai wani rawi wanda malaman hadisi ba san shi ba shine ma'anar majahul ɗin na fata mun gane ya idan mutum a wannan zamani yana raunana hadisi ta yaya yake raunana hadisi dogaransa da wa'ancan magabata ne yana da littattafan da aka yi jarhu da ta'adil harkarsa ta sa ne ya san littattafan da aka wanke malamai ɗaya bayan ɗaya saboda aka sai baka hujja ce kana so ka gano wannan hadisin da ne akwai wani ciki duba misali tahzibu tahzib ibn hajar ko taqribu tahzib ko ka duba addu'afa'u wal majhulina na yin al-imam kaza duk ya gaya maka duba kaza duba kaza in kuwa mutumin kirki ne an wanke shi wani rufe da ifi ne sai ta hadisin ya inganta ku duba wasaka huwa ne wasaka huwa huwa ne a duba littafi kaza ga abin da aka ci a kansa sai a wannan hadisin ya inganta to da aka karfin ilimin ne game da wayancan littattafai na hadisi da suka bautawa suka shekaru da shekaru suka san su da haka ummatin harkarsa ce shi kenan an aminta da iliminsa duniya ta gamsu ta sallama mishi to da an ce albaniya inganta wannan hadisi to dole a yadda kuma in ka je duk binciken da research da za ka yi sai ka dawo kan magana shi sai dai inda wani lokaci a matsayinsa na dan adam a samu mistake to shi da kansa kuma ya yi taradu'i akwai almajiransa sun yi littattafai kan taradu'ul albani wasu guraren da albani ya gano kurakuransa da kansa ya gyara Ko an yi littattafai da dama kuma ba a kansa aka fara ba tun daga magabata su ibina hajar su wane ne duk sun haɗu da wannan matsala ba wani malamin hadisi da bai taradu'i ba jiya ya inganta hadisi yau ya dawo ce na gano da ya inganta na gano bai inganta ba ba aibi ba ne ga malami idan yi haka kamar ka ba da fatawa ne ka dawo ka ce na gano kuskure na faɗa jiya yau a gyara shi na an wuta gurin sai a gane mato ashe kai ba a daskara ma kake ba lalle kana bincike babu tayammumi babu da zai magana game da taimama wanda shine babu na ƙarshe a ainihin wannan kitab ɗin kitabu sahara babu tayammu lafazin at-tayammu a lugar larabci yana nufin nufata ka nufi abu ka nufi gida ai gida na nufi tafiya gida kenan shine ma'anar tayammu asalin kalmar nufatar wani abu ka nufi zuwa yin wani abu da Allah ya ce fata mu sai ku nufi sa'idan tsayiban guri mai tsafta don ku taɓa ku yi taimama to da malamai suka fahimci lafazin ne suka ba wa taimama wajen suna amma asalin taimama sai a ce kawai amfani da ƙasa ko turɓaya ko kuma abin da kake rayuwa kusa da gurin shi ne a ku ko ba turɓaya ba ce ka dai taɓa gurin sai a ce ka yi tsarki da doron ƙasa wannan ka yi taimama kenan a gurin malamin fito amma shi ba Allah ne kira ta da taimama ba ba annabi ne kira ta da taimama ba malamai ne suka rada mata suna saboda wancan lafuza a ce tayammam nufi ƙasa kai tsarki to da kayan malaman fiki sai ce ya yi taimama ma'ana tayammam ya yi a tayammu to ita taimama din nan tana zama madadin ruwa idan babu ruwa ko kuma da ruwan amma ba za a yi amfani da ruwan ba saboda wani uzuri na rashin taɓa ruwan ma'ana wani dalili kan sa yi taimama sai ce adamul ma'i rashin ruwa ko kuma ga ruwan amma akwai wata rashin lafiya da ta hana taɓa ruwan sai a ce yi taimama <clears throat> ko kuma ga ruwan ko kuma ba ruwan babu abin taimama ɗin ma gaba ɗaya to ya za a yi ba ruwan gaba ɗaya inda kake babu abin taimama ɗin kama ce ka tsinci kanka a daji sai ka hau kan bishiya mai tsayi ga ta can kana leƙowa ƙasa sai ka hango zafuna su a kwance a gindin bishiyar ka kuma lokacin sallah ya yi kuma zakin nan ya yi kwance baka san ranar tashinsa ba ga kuma a zahar ta yi ga la'asar tana neman shigowa zaki ya ƙi tashi yana kwanta kana sakkowa zai tafe ka to za ka bari lokacin sallah ya wuce ne kana kan bishiya ga shi a kan bishiya kuma babu abin taimama ko babu ruwa sai suka ce wa mallam ya ji dima'an wala mutayammaman فأربعة الأقوال mazhaban مذهبا يسلي ويقضي أكثر ما قال malikun? wa ashabu yaqdi wal wa ashabu yaqdi wal ada'u li ashaba wai duk wanda bai samu ruwa ba wa Mallam ya yazid ma'an wala mutayammaman bai samu abin taimama ba ko ka binci kanka can a kudu aka kai ka wani kurkuku irin nasu ta bani ruwa ka ce ba ruwanmu da mu baka ruwa sallah zan yi mu ban ma santa ba a ban abin taimama suka ce babu kuma kana cikin kurkuku tsayi ya kai ka wani iyasu billah za ka ce to baka samu ruwa ba baka samu abin taimama ba za ka ce yi salli za ka ce fa arba'atul aqwali yuhkaina mazhaba an rawaito ra'ayi hudu a mazhabin imam malik fatawa hudu yusalli wasu ka ce yi sallar haka kawai sai ya kinta ina ne gabar nan ne sai ya kabbara Allahu akbar sai ya salla a kurkukun ko yana kan bishiyar sai yadda zai iya sallah kada a zahar ta wuce ba ruwan ba abin taimamar ya sallah haka ya ka ce aksa ma kala maliku amma kishiyar fatawar maliku kenan shi shugaban mazhabar imam maliku sai ce la yusalli wa la ma'ana ba zai sallar ba kwata kwata ba zai sallar ba amma shi wancan fa da yayi sallar a ra'ayin wasu ka ce in ya sako ya samu lokaci zai rama shine yusalli wa yaqdi maliku yace ba zai sallar ba kuma ba zai rama tunda babu ruwa ba abin taimama abin da duk Allah ya ce kai amfani da shi babu yace sallar ta saraya kuma ba za ka rama ba lokacin ta yau wannan fatawar imam malik ne shine yusalli wa yaqdi amma asama qala maliku wa asbahu asbahu malamin bukhari ne kuma almajirin maliku ne shi kuma yace wa asbahu yaqdi imamu asbahu ya ce a ba zai sallar ba amma duk sanda ya sauko dai ya rama in ya samu ruwa ya samu abin taimama malam ashahabu shi ma almajir imam malik shi kuma sai ce ne wal ada'u li ashahabu shi kuma yace ce yi sallar a haka ba taimamar ba abin wancan kamar yadda wancan ya faɗa sai dai kawai ba zai rama ba shi na farko cewa yi wa ya ƙasa yi sallar amma ya rama na ƙarshe ta ya yi sallar ba zai rama ba duk ya ce ba zai sallar ba ba zai rama ba asbahu ya ce zai rama shine wa asbahu ya ƙabi ba zai sallar ba amma zai rama waɗannan su ne ra'ayoyi hudu ala'ayyata hal su kuma malaman hadisi sai suka ce kawai ya yi sallar a yadda take ɗin nan ba alwalar babu ainihin wato misalin abin taimamar ko ba zai rama ba ra'ayin farko kenan suka ce ko abu ya riga ya wuce to wannan ce mamar yayan uwa Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa abubuwa guda biyu ko uku za mu fahimta abu na farko da ruwa da ƙasa Allah ya sanya su su zama abin tsarkaka saboda tushensu ɗaya ne asalinsu ɗaya ne kuma su ne asalinka ruwa shi asalinka ƙasa shi ne asalinka in babu ruwa ga asalin kanan ƙasa in babu ƙasa ga asalin kanan ruwa so da ka waɗannan duk yana nuna su ne asalinka kuma da su kake yin sarki a wajen ibada na fata an gane abu na biyu sai ubangiji ya sanya shari'arsa ta tafi kowace sauƙi ruwa a duniya malamai suka ce ya fi komai wahalar samu kuma ya fi komai sauƙin samu a inda Allah ya hore shi shine abin da ya fi komai sauƙin samu ko ba haka ba ne? dan ba zai yi a rayu ba ruwa ba za a sha za a yi abinci za a yi kaza a inda kuma babu shi shi ya fi komai wahala sai an neme shi to idan babu shi ɗin me zai fi komai ce dai ba ƙasa a duniya ma'ana ƙasa na ba ana nufin turbaya ba inda kake rayuwa sai dai in a cikin ruwa kake rayuwa akwai mutanen da suke rayuwa a ruwa a tsakiyar teku iya eh, suke rayuwa su ba sa rayuwa a ƙasa kila gidajen su ma a kan ruwa suke yi a ce a nan ƙasar ma a kudu akwai irin wannan guraren a ruwa suke rayuwa to ko a nan kake a inda kake rayuwa matukar kana kwanciya a gurin kana tafiya kana sallah to gurin da kake gurin shine sa'idinka sannan a tarihin da na taba ji wanda ake yi na Allah ɗaya gari banban na taba jin wani ana hira da shi wata ƙasa da yaje na manta ko ce ya ce wallahi in aka ka kuɗi ko nawa ne ka nemo rairayi cikin botiki ba kai saka samu ba duk inda za ka je ƙasar ba rairayi mafi yawancin ƙasar ma an yi tayar ɗinta ne gaba ɗaya da intanet ɗinta ba ma ƙasa to a yayin da ƙasar ta zama haka wannan taya din za ka taba intalok din za ka taba ka ce bismillah ka yi taimama ne idan duk garin ciyawa ce ciyawa za ka taba shi ne sa'idu sai sa Allah ya amfani da sa'idu ba turba ya ce ba fata yammamu sa'idan kawai gurin da kake rayuwa tayin ne a gurin birgi ne rairayi ne kasa ce duwa duwatsu kake rayuwa shine sa'idinka kawai shi za ka taba ba wai kasar ake so a gani ba hasali ma hadisin ammaru dan yasir da ya taɓo ƙasar annabi ya umarce shi da cewa ya hure ba ƙasar ake so ba ma'ana mustahazi ne ma'ana so in ka taɓa ƙasar sai ka hure da hannunka ma'ana da bakinka sai eh, ka hure ainihin ƙurar wasu malamai suka ce babu laifi ka karkaɗe game da malaman mazhabar maliku suke faɗa to da ka ba ƙasar ake bukata ba kawai ka je taɓa asalinka min haka laƙanakun wa fi hannu idukun wa min hannu kurijukum taratan ukra dan a halata maka sallah ne to sai taimama ya kamata ta fi komai sauki farko dai ƙasa ba inda za ka nemi guri ka rasa in babu ruwa na ka ce ba zan sallah ba to da ka excuse ake so a ɗauke maka ka ce wai ba zan sallah ba na rasa ruwa ka rasa dandamalin ƙasa kuma ko a cikin jirgi kashi wallahi sai ka yi sallah in lokaci ya ma'ana yanzu ka hau jirgi karfe ukun dare ba za ku sauka ba a jirgin nan ba sai karfe takwas na safe rana ta fito ba za ka ta ba za a yi asuba ba sai an yi asuba a cikin jirgin ta yaya za a yi ta in ma ba ban ɗaki kaddara ba ban ɗaki ba gurin alwala a cikin jirgi ko ba za ka iya tashi ka miƙe ba kana jin tsoro to yadda kake zaunan nan ko da alwalar ko babu kai sallah in dai lokaci yayi to ina gabar take kawai fa aina ma wallo fa samma wajhullah duk inda ka kalla wallahi ta yi. to ya za a yi sallar kana zaune nan imani za ka ishara annabi yana sallah akan abun hawa akan doki akan jaki akan raƙumi saboda haka imani yace kana nan wani yana nan ko arni ya ce ma a kusa da kai sai dai kana sallah abun ka ba wanda ya shafe Allahu akbar kana yi da kanka asali na nafila ake amma idan farilla ta kama ya halatta sai kai azhar din ka kai la'asar kana cikin jirgi sai kai asuba idan lokaci ya yi. to abin da ya kamata kenan ko da ruwan taimama ko babu kawai kai sallah kana zaune in ruku'u ne ka dan da kai sami Allahu liman hamida in sujjada ne sai ka dan lankwasa kanka gwargwadon yadda zai yi kasa da ruku'u in ka gama ko ka sallame ya fa sai sai da sati rana ta fito ka ce ai baka yi asuba ba kana cikin jirgi ba duk wannan sauki ne na Allah baka da wata hujja da ba za ka yi sallah ba kana da rai kuma akwai hankali a jikinka babu ruwa to taba kasa ta fi komai saukin sa, shikenan ai ba ni da tsarki ai ina da janaba kawai taba kasar kai sallar daga bayan an samu damar yin wankan sai ai ko ka kai shekara goma annabi yake baka samu ruwa ba ba abin da zai hana ka sallah shine ruwan musulmi kasa din nan sau da haka mutum ba shi da hujja da ba taimama ba sannan taimama din nan a aikatan ma tana da sauki za ka yi ta ma wani bai san kai ba kawai bismillah ka taɓa ƙasa sau ɗaya tak taɓa ƙasa sau ɗaya tak sai ka shafi tafin fuskarka bayan ka hure sai ka shafi tafin fuska ko ina sannan sai tafin hannu iya wannan gaba an rusgo risdin na iya inda nan ya tsaya wannan ainihin idan hannu iya nan da kayi haka shi ke ka gama ko bango annabi yana tafiya ma bango ko ya taba bismillah ya shafi fuska sai ya wuce ya zai sallah wani ma bai san yayi ba ba wani abu na tashin hankali a ciki haka annabi ya ga amma rudan yasir inna ma ya kafi ka an taƙula biya dai ka haka za kawai ya ishe ka haka da hannayenka fuska da tafin hannu kawai ka je kai sallah cikin minti ɗaya ka gama hadisi tabawa ɗaya hadisin da yake a tayammumu ni za mu zo kanta da inganta ba da idi ne cewa mama taɓa ƙasa sau biyu ɗaya domin fuska ɗaya domin hannu kuma hadisin da yake shi ma sai an zo har idan gwiwar hannu shi ma bai inganta ba daka hadisi mafi inganci a akan taimama shine hadisin bukari da muslim na amma dan ya shirga annabi ya koya yace na yi tafiya sai na haɗu da ga gashi babu ruwa fatamarrattu kama ya yatamarragu al-himaru fatamarrattu kama ta tatamarragu dabbatu sai kawai na rika birgima a ƙasa kama yadda jaki yake birgima wai don ko ina ƙasa ta taɓa ne shi ya ɗauka ai haka ake so a yi da haka da ya ce haka ne sallah annabi ya murmushi ya ce a inna ma ya kafika kawai ya ishe ka an taqula ai an tafa'ala bi yadayka haka da sai annabi ya taba hannun ko daya sai ya hure shi sai ya shafa fuska da hannu sai wannan kada ya wada. to amma yanzu sai kaga taimamar ma ta fi alwala wahala sai a ce sai ka yi kaza ka yi haka da hannunka har ka juya ka taho a haka a yi kaza sai ka sai da za ka yi a ce inda agoga ma su ne inda zobe ma sai ka cire kuma a gurin za ka sallah kar ka tafi ko nan da nan wai wacce sadu haji salata da sada ta da sallah wajibi ne sai a ce a ai kuma na bukatar ka samu dalili wai in kai ta sai nan tace za ka sallah ba za ka je masallaci ba wallahi babu hadisi akan haka za ka iya kai taimama daga nan ka tafi masallaci ka je kai sallah daga gidan zuwa masallaci Allah ta'ala ya samu da ta alaikum wato asali duk abin da ya kawo wannan saɓanin cewa wai ƙasa ake taɓa rere fassarar ta ne wasu gani suke dole sai ta ba, mai subul salam yake ba sharaɗi ba ne fata yamma musa idan tsayi ba cewa sai da turbaya sai an ebo mutum kasa a cikin faranti ko a cikin wani plate a kai masa can inda yake kwance a asibiti ya rika shafa wannan duk ba sharaɗi ba malam albani ce duk inda kake za ka iya taɓa ta ido allah ya ce ba sharaɗi mani sai ya zama rairayi ko ƙasa ko da ka da ubangiji ta'ala yana nufin sai ƙasa ko rairayi yace da allah ta'ala da ya ambaci ƙarar abin da yake nufi da ƙasa amma aikin sahabai bai nuna haka ba kawai sa'idu tana iya yiwa gudun duk ciyawa ne inda kake ko ba sai lalle kasa ba to sai a ce ba za a kan hakishi ba ba za a kan abin nan ba ko adjisul matubo wannan ana nufin sun faɗa abubuwan da za a yi taimama da shi idan yana kusa da kai ko da kankara ce take kusa da kai za ka iya yi ko da bulo ne na ƙasa wanda suka yi da fetur ɗaya kenan suka ce za ka iya yi amma bulo wanda aka dafa na siminti sai suke wai wal jistil matubo shi ne ba za ka yi saboda asalinsa ba su tsaya ba ne to amma idan duk gurin haka yake ba za ka iya yi su suna ganin ai kasar da annabi ya taba a jikin bango na ƙasa ne ginin ƙasa ne to idan gurin tayin ne fa gurin ko a ɗaki ne da an yi tayin ɗinsa ko babu ruwan duk inda kace tayil ne ko ka je gurin da ma babu ko a hotel kake kuma duk inda ka fito ta ne da kuma ya halarta ka saba to da ka babu wani tsanani a cikin addini sai ka fita ka nemo ƙasa ta idan tsayi ba kawai ka saba ƙasa sannan mutum yake mamadu Allah ta'ala ala mala yace an jabir bin abdullah ala jabir yace radiyallahu anhuma annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce uqditu khamsan an bani wasu abubuwa guda biyar uqditu khamsan an bani wasu abubuwa guda biyar lam yuqdahunna ahadun qabli wanda kafin ni ba wani mutum da aka taba bewa ma'ana daga cikin annabawan Allah ma'ana khususiyya ce ta manzo Allah shi shi kadai malamai ku sun yi rubutu akan khususiyar annabi kamar imamu suyuti yana da fasa'is na ainihin wato na annabi sallallahu alaihi wasallam ibn kasir ya yi fasali a cikin al-fusul fi siratul rasul na khususiyat na annabi al-qadi iyad a cikin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa shi ma ya fitar da khususiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyar wanda ni kadai aka baiwa ko ni kadai aka yi wa al'ummata banda sauran al'ummomi na farko nusirtu birrodi masirata shaharin an mun taimako an taimake ni da tsoro tafiyar wata guda za mu yi bayani wa jo'ilat liyal ardu masjidan wa ɗahura an kuma mayar min da ƙasa ƙasa annabi ya ce ba ana nufin lallai turɓaya ba kawai doron ƙasar da kake rayuwa <clears throat> wa jo'ilat duk da akwai ruwaya da ta zo wa jo'ilat turabuha li ɗahura turabuha wannan duk bai ci karo da wancan ba wa jo'ilat li al-ardu masjidan wa ɗahura an mayar min da ƙasa an sa min ƙasa ta zama masallaci kuma ta zama a bar amfani da ita wajen tsarki idan babu ruwa fa ayyuma rajulin duk wani mutum a darakatu salatu sallah ta riske shi falisalli ya yi sallar shi wa al haditha bai kawo sauran abubuwa guda hudun ba ibn hajar sai ce sai ainihin jabir dan abdullahi mai ba da labarin sai ambaci dai sauran bayani ɗin to kaga ruwayar ma ta gaban ta huzaifa inda muslim sai ce wa turbatu ha an sanya min turbayar kasar lana tsahura mu gare mu musulmin yanzu ta zama a sarki idan lam najid alma in ba mu samu ruwa ba daga sayidina ali kuma inda ahmad wa ila turabu liya tsahuran aka sanya min turbaya ta zama a sarki mu yi amfani da ita wajen taimama idan babu wato ruwa a takaice wannan hadisi annabi ya faɗa zuwa guda biyar na farko ya ce an taimake ni da tsoro abin nufi da an taimake ni da tsoro Allah ya ce sanul ƙulubin qulubil na kafaru ar-ru'ba bima asharaku billah ma lam yunzil bihi sultana wa ma wahum jahannam wa bi'sa maswa zalimin za mu jefa tsoro da firgici a zukatan kafirai ta rika bin tsoronku ta rika ganin farjininku, ta rika makyarkyata idan sun ganku saboda imanin da Allah ya baku da kuma bin gaskiyarku da amanarku ba don kuna kashe mutane ko dukan mutane ko ko 'yan ta'adda ba ne a ana nufin farjini duk inda aka ce annabi zai zo kano to mutanen kano kafin ya zo da tafiyar masafa distan din tafiyar wata ɗaya wallahi kafin annabi ya shigo an fara tsorata an fara ibe na ce nasu suna jin tsoro saboda kwarjini na musulunci ba dan zai zo ya kashe mutane ba ba zuwa yake fara mutane da duka ba kwarjinin musulmi zai sa a fara jin tsoron su tun daga tafiyar wata guda ba kwana ɗaya ba fa wata guda masirata shahrin wannan tsoron da firgicin da kwarjinin shine Allah ya zari shi a ƙarshen duniya da muke cikin hadisin saubana ibn gudbis maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ce a ƙarshen duniya za a cire kwarjininku da martabarku an يوشك أن تداء عليكم الأمم كتدائيكم الطعام تصيبون min? a wata ruwaya kamata da al'akalatu ila qasatiha qalu amin killa نحن يومئذ يا رسول الله قال لا أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل to za a cire kwarduninku ma'ana annabi yake cewa lokaci ya yi kusa da daɗewa ba al'ummomin kafirai na duniya za su rikta a kanku su rika juya ku kamar waina su rika bal da ku kamar kwallo sai inda suka yi da ku ku yi can ku nan duk abin da suka sa ku saboda tsoronsu da kuke yi kun zama yanzu ku ne kaskantace ku ne masu bi yanzu mu muke bin duk duniya mu muke bin a tattalin arziki sun fi mu matsayin karfin soja karfin makami karfin kaza kirkirar <clears throat> duniya technology na duniya komai yin aka ce amerika da ingila da isra'ila da kaza da kaza ba kasar musulmin da su ita ta kama yasa su ne shugaba su ne super power su ne great power su suke juya duniya duk kasashen musulmi sun zama sai dai a ci a kwanta kawai in saudiya ne sai dai a ci a kwanta a yi barci a je masallaci a yi ta kuka amma babu imanin fa duk karya ne wallahi tallahi in masallacin mazala ya samu matsala na wani technology din sai an je ba ya sa an an ɗauko arna sun shigo har saudiya sun zo sun yi aiki a yan taɓa samu sanda za a gina masallacin gyara masallacin annabi ma'ana a rasa musulmin ma da zai yi wannan aiki kuma sanda aka yi faɗin saddam husaini su wani ne suka gaiso america don su ba su kariya da sanda imamu ya kuwai, saudiya ce ta ne ta gayyato su tana neman taimakon su su taimake ta su ba ta kariya ba za su iya kare kansu daga mamaye saddam suna jin tsoro sai sun nemi taimako da kafirai ka je ba annabi ya ce lan asta'ina bi mushrikin ba na neman taimako da kafiri domin yau haka karshe annabi ya ce za a cire kwarjinin ku suka ce wai ba mu da yawa ne a lokacin ya mu zalla ya ce kun cika duniya kuna tsewa musulmi miliyoyi ne amma yawan naku annabi ya ce yadda ka san leda karmami wato yayi an yi ruwa an ɗauke an sa sha irin drainage ɗin nan ruwa na tafiya a guje ka jefa leda a kai ka gani ya ruwan nan zai tafi da shi shine gusa ka gusa isaili kamar irin abin da shara ruwa yin coro iya karfin ku shine na karfin wannan lezar karfin kafaran duniya shine na karfin ruwa annabi yake kwatantawa ko ku sa ai sai to suka ce a sai annabi yace kuma Allah zai jefa muku rauni to me ya raunin ya manzo Allah ce san duniya da tsoron mutuwa hubbul haya wa karahiyatul maut dama bambancin musulman daɗin shine su musulman da ba sa tsoron mutuwa su kuma arna suna so su rayu na ta buga misali da faɗan boko haram da sojojin najeriya su boko haram sun shirya mutuwa su mutuwa suke nema bom ma suke sa a jikinsu su inda sojoji suke soja na gudu yana neman ta kansa shi kuma soja su yake kashe su ya dawo gida ya karbi kuɗi ya huta ya za a samu nasara ba zai yi ba shi ya shirya mutuwa to haka sahabbai suke a lokacin mutuwa suke wallahi tallahi wani lokaci a daidai nan giro din nan ba lokacin ana cikin faɗin nan da sauransu yan boko haram da suka to tambaya suke mu muna gudu suna ina sojojin suke mutu muke nema ke ta shafi gari aka ce aikin yi nan bunji suke yi wallahi in ka je can inda aka yi bala'in sai ta kai so da na cire riga yana gudu kar a ganci da uniform ɗin so da shi so yake rayu ko kuma so suke su mutu an karantar da su wannan mutuwar shahada shine aqidar su lalle ka mutu ka yi shahada ka rage iri to ya za ka kwatanta da irin wannan to da haka hubbul haya wa karahiyatul maut da hakan ka karanta tarihin sahabbai kusan kwatan kwatan yadda suka rayu kenan ba sa tsoron jihadi ba sa tsoron mutuwa ba sa tunanin wai dan zaka ka su kai musu barazana da mutuwa ba sa tsoro to ala ayi sahab sai annabi ce to an ce mutane da tsoro nusirtu birru ana jin tsoro na masirata shahrin tafiyar wata guda wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura an samu wannan doron kasa ta zama masallaci da kuma abin tsarki mun yi bayani a karatun mu na Tirmidhi a wannan satin cewa abin da ake nufi shine ba yawan gina masallaci ake nufi ba a ana nufin duk inda buƙatar ginin masallaci ta kama ya halatta a gina a mutanen da annabawan da bai halarta kai sallah a kowane masallaci ba sai ka je masallacin da annabin ya gina inda yake sallah da mutane in daga nan ya kai gidan sarki sai ka je san sallah bai halarta a gina wani masallaci ban ba na annabin ba to mu sai Allah ya halarta mana duk inda yake da bukatar masallaci a gina a sallah wannan ko ba yana nufin ga masallaci an yi kuma ya ba musulmi dama ko ina su ware mutum goma mutum biyar kamar da muka faɗa a karatun jiya su je gindin gurin su kawai gurin hirar su a bar masallaci an kira sallah kira ya shi ba ba ce watan sallar ba ce ba amma ba daidai ba ne tun daga inda aka gina ana kiran sallah ku yi haƙuri da shimfiɗa da kuke hira a baro gurin a kuma masallaci a samu ladan tafiya a samu ladan kiran sallah sai in ya zama lalura ko gurin ana da bukatar sallar to sai a ce a yi sallah ko a daji ne Allah ta same ka sai sallah amma yawan gina masallaci in babu bukata sai ta wannan ba dai bane in babu bukata ko kuma ka ce kai lalle masallaci kake so ka gina ta ce a gunsu ko inda suke bukata ko ko kan da suke bukata ko wani guri ko unguwar da suke shan wahala ko da asuba ko an yi ruwa ko kaza sai gaskiya muna bukatar masallaci a nan kafin mu je san muna shan wuya muna samun matsala da damuna ko harkar tsaro ko wani abu ya ce to a musu amma kamar da nake faɗa jiya a karatun turmuzi ba mutum ne zai zo unguwa kawai don yana da kuɗi sai ce kawai bari in gina masallaci ba a'a sai ka tabbai mutanen Kuna da bukata in sun ce eh, mu hanya muke so mu muna bukatar a mana hanyar ruwa ne a makaranta muke bukata a muna buƙatar kaza mu ya kuma talatin don muna sallah ko da yake kafin ka zo da bayan mun saman <laughs> zai ta yi eh, ƙwarai muna buƙatar masallaci sai a ce so bismillah gaskiya wani shine abin da ya kamata Allah ta'ala ya samu da to da aka ce sa annabi yake duk inda sallah ta ce mutum yi, ko ina ba sai ya zo masallacin annabi ba to menene sauran guda nawa kenan nan guda nawa aka ambata an ambaci tsoro an ambaci ƙasa ta zama masallaci ko ina sannan ta zama abin tsarki wata huran uku kenan sai da ana bukatar a san guda saura biyu kenan nan dai bai kawo su ba menene sauran biyu in kuma an dunkule shi a can a matsayin ɗaya ne to ina sauran uku wa zai iya tunawa wa uhillat liyal ghanaimu annabi yace an halarta mun ganima menene ganima wanda ake samu a gurin yaki na musulmi a zamanin da kuma ba sa cin ganima sai dai a tattara ta komai yawanta komai kankanta sai Allah ya turo wuta sai ta zo ta cinye ta alamar Allah ya yarda da ganimar kenan wanda ba mai dauka to annabi ya mu da Allah ya ga raunin mu shine sai halatta mana ganima sai na na hudu kenan na mun ambaci biyu ga na uku ko to saura na hudu menene na hudu an ba ni ceto hudu sun shafa'a ma'ana allah ya sa ni kadai zan ceci duniya ranar alkiyama a ranar lahira kowa zai ce ba zai iya ba annabi ne kadai zai ceci duniya a mutu hisabi wannan ita ce kira ash-shafa'atul kubra annabi kadai Allah ya bashi sai kuma na biyar kenan yace kowane annabi ana aikansa zuwa gurin wasu fatikula mutane ko wani ƙauyen mutane ko wani gari shi kadai ne kuma an aiko ni zuwa ga duniya baki ɗaya kuma aljanu da mutane ma'ana risalarsa ta gama kowa amma annabi isa annabi musa annabi ibrahim annabi kaza alaihi salatu wassalam kowa da iya mutanensa aka aike iya mutanensa mazala ka ma ma naka, illa ka fatan nasi bashiran wa nadira waɗannan su ne abubuwa guda biyar wanda Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba wani annabi da ainihin ya same su da dai a takaice wannan shine bayani dangane da halattun yin kimama da sauƙin da addini ya samu muna da sauran lokaci to za mu karanta na gaba wa'an amma ribin yansu to ga hadisin amma radiyallahu anhuma qala ya ce. ba asanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ne aike ni fi hajatin game da wata bukata ta sa in je in biya masa wannan bukata fa ajanabtu sai da na ba ta same ni a can inda buƙatar da annabi ya aike ni kanta falam ajidil ma sai ban samu ruwa ba wanda zan yi wankan janaba fasamarrastu fista sa'idi sai na yi birgima a doron inda ƙasa take wato ko ma rerayi ne gurin sai na yi birgima kama ta tamarrafi dabba kame da dabba musamman jaki yake birgima ya juya dama da hawa sun ma a nabi ya sallallahu alaihi wasallam sai na zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa zakartu lahu dalika sai na ambata miki haka na samu janaba amma ga yadda nayi ina ganin tunda an ce a gama jiki da ruwa to yanzu na gama jiki da ƙasa fa qala sai annabi yace inna ma yaktika a a ayya isar maka <clears throat> ya wadatar maka an taqula an taqula alqawlu bi ma'na alfi'l fil alqawlu anan bi ma'na alfi'l wato ana amfani da ƙaulu a ma'anar aiki an taƙula ya ishe ka an taƙula ai an fa'ala ka aikata biya dai ka da hannayenka haka za sai annabi ya siffanta masa aikace ai ya ishe ka kawai ka yi haka ka aikata haka da hannayenka sun madaraba biya daihi sai mazala ya bugi ƙasa ya taɓa ƙasa da hannayensa biyu al'arda darbatan wahida ka ji darbatan wahida tabawa daya annabi yayi sallallahu alaihi wasallam thumma masaha shimala alal yamin sai annabi ya shafi dama akan hagu ma'ana ya shafi hannayensa wa zahira kafaihi da zahirin gadon wato bayan hannunsa wa wajahahu da fuskarsa ya shafi hannunsa ya shafi fuskarsa kuma duk wanda ka fara da shi yayi ko ka fara da hannun sannan ka shafi fuskar ko ka fara da suka ka shafa hannu duk wanda ka yi yayi to iya inda ya shafa ce na kaga zahira ka fayi iya zahirin tafin hannu ciki da waje shafa mutafakun alai bukari da musulun wallafazin da musulun lafazin na imamu musulun a wata ruwaya ta bukari wata raba bi ka fayi al'arda da fukan hannayen nasa biyun annabi ya taba kasa wa na fahafi hima sai annafku annafku albazku duk yana ɗaukar ma'anar hurawa bazafa ko attaflu duk kalmomi ne na larabci tafala a sai ya tofa ya hura nafaka nafafa bazafa duk yana nufin hurawa sai mazala ya hure hannayen nasa ثم مسح بهما وجهه وكفيه da ya shafi fuskarsa da tafukan hannayensa da aka duk malaman hadisi suka ce ba hadisi mafi inganci da annabi ya koyar da taimama kamar wannan su za mu tsaya nan insha Allah hadisin abdullahi dan umar alaikun salam taimama ga wanda yake da janaba ana yin sa ne saboda lokaci kar ya fita ba don a samu jam'i ba in mutum yana da janaba ya ga zai iya yin wanka kuma ya zo ya yi sallah lokaci da fita ba ba magana jam'i ake ba a lokaci kawai ba ruwansa da magana an ta da sallah ba zai ma zai taimama a dole sai ya je ya yi wanka ba halatta masa ya yi taimama ba saboda wai don ya samu jam'i ba a don ya samu sallah ne a kan lokaci inda kamar a ce lokaci ne zai fita in ya sai ya je ya yi wanka ko kuma kila da sanyi ba zai iya taɓa ruwa ba sai ya ɗumama sai ya dafa hanyoyin dafawa zai wahalar da shi zai ɗauki aƙalla minti talatin ga kuma rana saura minti goma ta fito sai ya ce mama ya sallah ba don ya rasa ruwa ba ba don ya rasa abin dafawa ba a lokaci ne zai fita kawai saboda lokaci amma saboda rashin jami ba zai taimama ba wallahu ala na'am eh. ai dole sai ka faɗi dalilin da ya sa ruwan ya zama na ta Eh, cewa ban amince da shi ba ko ban nufi da shi ba ko na zo wasu abubuwa na jasa ce a ciki ko ai ba fasha aka ce kai ba in sha ne baka gamsu da tsaftarsa ba za ka iya bari amma yin alwala to ruwa ba zai zama na jasa ba mun karanta alma'u tahurin ballantana ba ka sani ba kai kawai ka ga ruwa to ka ɗauke shi mai tsarki ne kawai sai abin da ya bayyana a gare ka na <laughs> idan ruwan mai zafi ne ma'ana kamar an yi hitin dinsa ba zai taɓu ba to idan ba zai taɓu ba kaga akwai ruwan kina ma ba za a iya taɓa shi ba saboda ladura saboda zafi sai mutum ya bashi sai ya taimama dama ai tsananin sanyi ba za ka iya taɓa ba ko kana da rashin lafiya da in ka taɓa zai cutar da kai ko cutar ta ki warkewa da wuri to duk sai mutum ya taimama wallahu a'lam wa alaikum salam lokaci ya yi